Alhaji Muhammadu Lugga OFR kuma Ardun Lugga ya taɓa rike mukamin minista a lokacin tsohon shugaban ƙasa Alhaji Usman Aliyu Shagari kuma ya shugabanci bankin Arewa wato Bank of the North. Har ila yau marigayin ya taɓa rike kwamishina a tsohuwar jihar Sokoto. Al'umma da dama ne suka halarci sallar jana'izar marigayin wanda aka yi a masallacin Juma'a da ke kan titin Yahaya Road a unguwar Rimi wanda babban liman masallacin Sheikh Hassan Imam ya jagoranta. Margayin an birne shi ne a makabartar unguwar sarki da ke kan titin isa kaita a nan garin kaduna wasu daga cikin waɗanda suka halarci jana'izar sun bayyana margayin a matsayin mutumin da ya gudanar da rayuwarsa ba tare da son tara abin duniya ba gaskiya nan mutanen gwarimi da kaduna gaskiya min rashi wannan dattijo sun ce to allah shi mm-hmm. mutum ne wanda yake ya bauta wa jama'a kuma ya bauta ma addini na ƙara tsoron Allah kuma son juna abin da mutum ke son kan shi son da ɗan uwan shi sai a zauna lafiya kuma al'umma ta kyau kuma sani na da shi mutumin kirki ne babu abin da ya sa a gaban shi sai aikin alheri taimakon al'umma da taimakon addini kuma Allah ya sanya kafin ka samu mutum da yake da kula da ibada irin alhaji muhammadu lugga da wuya kwarai da gaske hakanan kuma wasu daga cikin waɗanda suka zanta da kafar yada labarai ta libati sun bayyana marigayi muhammadu lugga a matsayin mutum mai son addini kuma nagari wanda ya kamata a yi koyi da kyawawan halayensa ai dattijo ne kuma ba abin da zamu ci sai dai mu ce Allah ji kanshi Allah gafarta mashi Allah ya huta Allah yayan mu ne kuma we lost a brother Allah ya mashi rahama shi ne wanda ba za a iya mai da tobin ba muna fata Allah madaukakin sarki ya gafarta masa ni ne Allah ya sa aljanna mu kuma sa kuma ya fi dukkan kurakuransa ya dai da bayansa a gaskiya mun sami kanmu cikin wani yanayi wanda taɓa samu saboda wayan mun tashi da su ga su an kai wani lokaci hmm. kuma mun tutsun tsufa tare da mu marigayi muhammadu liga ya rasu yana da shekaru 80 ya bar matan aure uku da 'ya'ya goma sha bakwai da kuma jikoki 54 sai mai fatan allah ya ji kansa ya kuma gafarta masa ƙarshen rahoton kenan muhammad kabir musa labarun liberty